بين الغني والفقير فظاهر النقل يدل على تفضيل الفقير أما في فيكو هو في فيتا أقصاد ودفت دفقيري بين بين الغني والفقير وانا فظاهر النقل ظاهر روايه ko ɗakuwa ya dullu ala tafsirin fakiri fifita fakiri a kan shi amma ko tsakanin wadatacce da talaka a filin dai na sosi da suke nunawa yana nuna mana fakiri ya a attajiri ya fi attajiri ko ka tajiri suna yau mawadaci walakin da min tafsilin wannan ba magana haka take ba ka fakiri ya fi attajiri dole sai da bayani fanakulu ala tafsil ya yatasawwaru shakku wal khilafu shakkan fifi ko kan zo ne fi ta'am fakiri ya fi attajiri ko attajiri ya fi fakiri yana kasuwa ne fi fakirin tabirin laisa bi harisi bil idafati ila ganiyyin shakirin yunfiqu malahu fil khairati anan ne matsalar ta kasu wannan ya tasawwaru an kokan ka zo da sabani akan wannan fakiri ne mai haƙuri inda aka da shi Baya da kwaɗayi in an kwatanta shi ila jami'in shakiri wancan kuma wadatacce ne mai godiya yana ba da dukiyar ayyukan alkhairi to waɗannan an suka a hannun ya kan rubutu wannan fakiri ne ya yadda da fakirta saman guri kuma baya da kwaɗayi in an kwatanta shi da shi wancan kuma attajiri ne mai godiya ga Allah yana bayar da dukiyar wajen ayyukan alkhairi wa'annan biyu an suka haɗu to ne ake magana a kai kaga layi aw fakirin harisin ko wannan fakiri ne makwadaici tare da wadatacce shi ma makwadaici kaga nan fifikan su shi ma wani abin duba wani nan ne ranar muskila za ta kawo a fakiri na amma mai kwaɗayin bala'i wannan ma an attajiri ne mai tsakarar kwaɗayi kowa ya bar martaba da inda Allah ke neman shi idla yakhfa amma babu bambam abu a fili yake annal faqir al qani'a faqiri mai wadatuwan zuci afdalu min al gani al harif al mumsiki har ba su kan wannan ya fi wadatacce mai kwaɗayi wanda baya bayarwa wannan an an haɗa wannan da wannan babu shakka ciki amma inda ke kaikai ke zuwa haza sabiru wa haza shakiru na akwai muskila ku wannan shi ma harisun wa wannan ma harisun ko ta ganin ma akwai muskila tun da sun haɗu amma wannan kani'un wannan harisun magana ta yi ta take bambanci wa annal jinal munfika wa annal ganiyal munfika malahu wadatacce mai bayar da dukiyarsa fil khairi afdalu min al fakir al harisi ya fi fakiri mai kuɗi kaga ina irin maganar nan Eh, kullum jahilai yanzu suka je sai su dauka sai to ai eh, ku a tazara ko ci ana mace a can kuma yana zaune eh, maula yana yi zagin jama'a yana yi menene wajen addini shine a baya to ka ku wannan inda mai dankali ba akwai adaniya da za ka shiga aljanna shi kuma ike azaban duniya da lahira فإن كان متمتعا بالمال يعني فإن كان متمتعا بالمال في المباحات الفقير الكنوي أفضل منه في يا زمانا ولا ولا دوكيا سكي أبو هذا تو فقير kanu'i يا في دلاله وكشف shi في هذا بودي fi haza bude buɗe ƙofar yaye yana a wannan matsalan anna ma yura dole ghairihi yuradu li ainihi abinda ake nufin sa ga wani sa ana iya yura dole ainihi yura dole gari akwai abinda mutum ke aikatawa saboda wani sa Allah misali wanda yake ya guje duniya ya guje ta ne saboda za ta hana masa zuwa lafiya kaga gudun duniya dai ba don gudun duniya ba wani abu ke so ya cimma in ya dakata duniya ba zai dauko wancan ba kaga gudun duniya ba shi ake nufi ba wani abu ke so ya cimma shi yasa ga duniya eh. wala wala irada ko anna ma yuradu li ghairihi mu namu eh, kuma naka na su dukan hankali na ma yuradu li na shi la yuradu li ainihi ta ne ku wala yuradu eh li ainihi ba ke da shi kwata kwata eh, sai na ce ana baka ji ba hausan ku ta ba na tambaya ce wa ke da shi kusa kusa kana na wani ma haka ne <laughs> kaga ina ma yuradu li ghairihi to wala yuradu li ainihi to kiyane mu kuma ba to mu yanzu ka da kai akwai namu wanda mu kuma ma yuradu li ghairihi yuradu li ainihi akwai ku? yawa to shikenan mu dauki na bakin bako a littafi na nake nufi ba bako a masallaci ba anna ma yuradu li abun abunda ake eh, ma kaga wani masdari ce abubuwan da ake nufi don wani yasa la yuradu li ainihi ba a neman shi don kanshi wannan magana ta miƙe tun farko kaga misalin mutum in ya bugi duniya da yake neman bai sa ya bugi duniya shi asalin kawai ya guji duniya ne ko na bai zai ma wani bai ke zai ma wanda ya bar duniya ya ga ba mai masa tallaki ne ga abin da yake nema a lahira sai yadda kawo ko ga yadda ya ba ina so ne ya ce ta ba saboda ba su da amfani saboda kaza ya ya ce ta ne don da haka ne zai samu tsallake inda zai je mutum kayan masa yawa ya sauke mutum ne a jirgi a kashe jirgin nan zai yi tsaye za ga an gangaro da dila an yi ruwa ai kaga ba kawai dama ya ɗauko dilan zai kawo ta zuwa yarwa uwar ba ya gani in ci gaba ta fiye da wannan dilan wa mu ya kuma ta yi ke da ta dai samu tsallakewa ya yi haka bari mu dan sashi haka in tafiya ta tafiya kuma ya ƙi a da wani mu shi ke wannan ku yan baji an yi zafa ila mai kaso da shi ya kamata a jingina shi zuwa ga manufansa abin da ya sa yake bihi ya zaharu fadluhu don da shi ne falalarsa za ta bayyana wa duniya laifar mahazoratun li'ainiha ko duniya bakinsa ake ba saboda ita duniyar ita duniya ba ana gudunta ne ba saboda ita duniya ce ba a santa ba balli kauniha a'iqatu tana kawo tandaki anil wasuli ila Allah ta'ala ita ce gudunta Go? magana ya fito misalin sa ne wal faqru laysa matsaluban ainihi ai talauci ba ne ma ake saboda talauci da daɗi ko saboda da talauci kaza ana bautar Allah da talaucin ne a'a talaucin ne ya zama ya fi wa mutum sauki zuwa ga Allah walakin li'anna fihi faqadul aiki lillahi akwai rashin tannake ga sa in mutum kama bai da tannake da zai tare shi daga Allah ba ka ga ko a suwa mabiya nawa fuka hau saboda ba su da nauyi suwa suke biyo annabawa da kyar mala'u mala'u masu mulki attajirai masu mukamai su ne suke ganewa da kyar kuma mai hana musu ganewa duniya amma shi ko tarayi za aka ce eh, sarkin ro da an ne da amma da yake masani ne daga dina ke eh, da ya tashi cikin tambayi da yawa wasu zanen su wane ne masu jinsa ba kazan ake ce maza ne ko mata tsofaffi ne ko a ce a'a attajirai ke jinsa ko talakawa su wa ke jinsa ina nufin kakka wahala attajirai ke jinsa ko talakawa aka ce talakawa ke binsa yake su ne mabiya nawa su ne mabiya ne su ne mafi addini duk babu wani nauyi da ya same su saboda haka nan nan kaga asalin talauci ba shi talaucin ake nema ba ana yadda haƙuri da talauci ne saboda ka samu sauƙin tafiya zuwa ga Allah wa adamu tashaguli alfu wa kam min ganiyin shikenan ma magana ta fito fili wa kam min ganiyin attajiri nawa da daman attajiri la yashghiluhu al-ghina 'an Allah wannan wadata ba ta shagalantar da shi daga Allah ta takaku kenan aina nan a daidai don haka ba gudun duniya ne aka yi baki ne ake nufi ba in har za ka iya ɗaukan duniyan ba za ta hana maka bautan Allah ba ki da ma zai sai ka haɗa guda biyu ka riƙe ta in riƙo amma fa da wuya la yashghiluhu al-ghina 'an Allah ta'ala Sulaiman alaihi salatu wassalam ka duba aiki a gare shi hatta saboda hidima aiki ma ba baki aiki ya mutu a ka gaba ta rauke ne da yake da musu ya ije wurin aiki ba za ka an yi kayan sambako kasuwa kajejjen kan kayan ka talauke ne kai ka annabi suleiman shi ya wurin yake abin nan ah, ka yanka ka nemo kujera ka zauna a kai ka dai da za a yi hidan in kai yanke wani abu ce mai kai ne mutum kai ne musulmi kai ne ahalus sunnan kai haka ka ba da aiki ka je wajen ka a fara da kai a sake da kai a karkata kayan aikin ka ajiye ba daban ku na zai na nan a gaɗin nan mhm. kakkai da abu da ake baka nan ma'aikatar na kafin su zuwa idan a tashi ka tabbatar da sun kayan ajiye ma kayan aikin ka ka tafi ba mai tafi ma da guduma ba mai tafi ma ah, da karan kara kumin ka hmm? dan wancan ina gudun ka a kwashe mai wannan na gudun ka aika ba sai ka maka su zaka maka guduma sau nawa za ka sayo gudumu babu sun bata dole ka sa ido suleiman a duk da ita ke aiki fa ainihin hatsun a yana binciken mun yi tafsirin suratu ainihin da yake da suna namli da zai gasar za ta fi za ta wuce a banda kila wasu can za su yi amfani da abu dole ne ka fa ido a cikin da kake in dai ba za ka fa ido ba da kai da nasara a abada tunda komai zai ka a da ita ka zuwa su dole ne ka sa ido wa ma'aikata ka sa ido wa kayan aiki sannan ka sa ido wa aiki ko haka aka tsaya ido a ma'aikata ido a kayan aiki sannan ka samu to natijar da ake samu kwalliya na biyan kuɗin sabulu hausan mana na na jin nake da sunan hausan mata ne ko asalin inda ta ɓullo dole ne eh, ma'aikata yaya kuna yin sai subhanallahi magana ta zai har da hannu ake ta ɗan magana ce ta magana malam an gane karatu nan sai dai da za a kiri malalace dai a duniya ba abin da zai iya yi kuma malalace ba abin da zai taimake ka da shi da shi da matsoraci da matsoraci da malalacin Allah ya jarabce ka da wayannan tashi ba uku kin a jama'a ka samu mara tsoro mara marasa tsoro wanda ba sa lalace wanda duk ita zai kawo ka take za su bi ta kanki sai ka zo ba da hakuri. tsoro bai yi ba lalace bai yi ba tunda daga tsoro da lalace sai kan kawo na san sai da koma tana zama a zage zage da ke kai sau ya duba ya duba don yi adalci ce kai ina hudu hudu ko ni ne ido na ya kauce daga gare shi a ce ga ya fita ya fita ba da izini na ba wallahi sai na ɗanɗana maka azaba ko ta kai ma in kashe shi a yanke masa wacce kira ko kuma ya zo da wasu dalilai masu ƙarfi da malam ya hura in aka tare shi ma'aikata suka tare shi suka ce alaji an tashi lafiya lafiyar ke kenan mutanen kirki ne suna da fara suna zuwa suna gaishe ne shi wani iri ai wanda zo ina bakin ake zo ya same kai ce maka an tashi lafiya ka farko yi magana da kanu ya gama cutar ka ne ya so sai ka ne ya gama cutar kai ke so da saurin cutar binciken da za ka yi wannan ya kamata kai masa bincike sama da kowa in ma ya sai ka ya gama cutar ta ko kuma zai sai ka gaba yana da ka fita jiki ne da shi bai shi ne gaskiya ba shi ne gaskiya za a ganka ba sai aikin sa ba la ya kafa ku tahira wata la'i Sulaiman alaihi salatu wasalam duniya inda da zai zo kansa sai ya da sun ya tsaya gaba daya kuma har zaman kafa fa'idan ta wani abu da zai ko da yake mutane an zo aka juya magana malam haka ce ai aikin hudu hudu an neme shi ne da zai nuna mana ruwa ba a gan shi ba shi ne aka aka fusata ba aka ba ne ba ya je binciken aiki ne ya ce binciken aiki ne ina tana wani malamin mu tana su kalmai ma Allah ta zai saka masa da alheri na jin ya cika abin nan inda takwas ake zuwa makaranta gayata amma da ina makarantar nan shida kuma aikin gwamnati ne wanda aikin gwamnati za ka bari sai wajen tara ka shigo ka zo da mota ta tun da makarantar ita ce babba a jihar ba ma a jihar ba arewa ma gaba daya zai dai tara ko goma ya shigo ta buɗe kofa a shiga da shi kaza a shiga da shi kaza a shiga malam din miri ka taho ka ce bari gudun je makarantar ne a sanin dina kafin ai kaza kafin ai kaza malam za ka tar da shi dole da ka ce shi malam ya kwana kawai a je haka sannan ku sai mamaki a gabansa masu gadi za su zo a gabansa malamai za su zo a gabansa ɗalibai za su zo a gabansa za a yi da su yi sai ko makaranta biyayen da ka je ka same ta inda ka fara kasuwa ka nake babu tsoro ba lalace faran kufal na zaune aka yi walaki don ka kada kunya in yi je kuma ba wai masu gadi in suka zo ne shi kenan an basu ba ma'aikata a a ai kuma ya yi aikin da yake shi duba wata tsohuwar biki ake wale gurori ko kada wannan ko sa min ita a gyara wurin daga nan a dasa fulawoyi na nan da kallo in an gama halarta haji yana bi aje aje me kuke da shi kaza ne ina malami kaza ne yaya aka in kana ofis aka yi maka aya da kai shi zai zauna a sai ku kira min shi ai makin nake ai menene na shi mutumin banza duk da gwamnati ta ɗauke shi sai ma gwamnati ta ɗauke shi in kama ƙarfe ta ce da nishi daga nan ba shi a samu wani malami wannan ban shi ba zan yake da shi dole a gyara amma rayuwar muna son ta da ba rayuwar tsoro ba ta yi ba rayuwar malalace ba ta yi ba balle kuma magare shi kan Sulaiman alaihi salatu wannan ita ce ake bukatan duniya aiki wa kazalika Usman ibn Affan to haka Usman yana da kuɗi na fitan hankali an ba shi ne har abdurrahman ya raba ta zaka ba bara a bashi ba da shi eh, mai kuɗi ne ta yi dole sai an bashi saboda dukiyar eh, abdurrahman arziki magani ne ta halatta an kafi dukiyar ba ta imani ina na shi shi yana bukatar sa ta halatta don haka nan Allah ya ba shi dukiya sa halarci don haka na sai an ba shi domin idan ka ci dukiya za ka daɗa imani da wanda kana je karɓa gidaje nawa ya tsaya aka ƙara masallaci a madina anguwa nawa ya tsaya a makka aka ƙara masallaci ya sai rijiyar kaza ya haɗa ya taimake usura kuma ya zai jaishar usura ya nufi kuma ya waye gari ya zai mutu bai da komai وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ba nan na sa alamata ba amma tun da ba ni kaɗai ne karatun ba